啊啊啊！ barka da warhaka sannan mu da sake saduwa ta cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro da ke ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan al'amura daban-daban inda a yau shirin ya ba ku damar bayyana ra'ayi ko ba da shawara ko ma tsokaci ko korafi kan wani lamari da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Yanzu kuma shirin zai fara da sauraron ra'ayin malami na farko da zai bayyana mana sunansa da ma daga inda ya kira waya. suna na Umar Okusa unguwa uku layin mai fata kuma dan kungiyar ta Aminan juna daga nan jihar Kano. Gaskiya ne yau a wannan jumma'a zan faɗa ra'ayi na akan abin da ya faru a jihar Kano. na rasuwar dan masanin Kano wato uban mu kenan wato kakan mu kenan da muka rasa. To Allah ya kawo wani da zai yi koyi da irin halayensa ba faɗa a baki ba a yi aiki da abin da yake faɗa saboda yawanci za ka manya suna cewa wa dan masanin Kano mutumi ne na gaskiya mutumi ne mai na alheri na Allah na gaskiya kuma a zo ana faɗa a baki zama cewa mu ta faɗar abin a baki ba mu aikata irin halayensa Allah ya kawo mana madadin sa wanda zai zo ya ci gaba da abin da yake ɗora a nan jihar Kano kuma a Najeriya da zai bada gudunmowa na rashin cin hanci da rashawa da kuma kare gaskiya da gaskiya wannan shine gudunmowa ta faransa umar ofisa unguwa kula ne fata kungiyar ta a benin tunan da kanan jihar kanan najeriya a tashi lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Faransa International. Kuna magana da mai lambu mai asina daga karofi a lafiyar jihar Nasarawa. To, yau ra'ayi na zan ma alfarma ne ga ainihin hali a kowane jiha. Akwai makabarta da yake karofi a lafiyar jihar Nasarawa. Wallahi a kowane shekara in aka yi ruwa muna samun matsala ruwa yana shiga cikin wannan bayan Allah yana kwakule bayan Allah da suke kwanci a ƙasar nan. Saboda haka ina roƙon don Allah da wanda suke da hali a kowane sako-sako yi kokari a yi tunani da aikin Allah idan ka ajiya baya za ka ɗauka gaba don Allah don annabi a mana taimako saboda girman zaki a taimaka kasance mana wannan makabarta da yake karoji a lafiyar jihar Nasarawa. Allah na roƙe ka Allah ya kawo mana masu taimako saboda girman Allah su kasance mana wannan makabarta. Bayan haka ina roken Allah Ubangiji ba shugaban ƙasa Muhammadu Buhari lafiya da yake jinya a wannan ƙasa na waje. Daga ƙarshe Allah ya kawo mana zama lafiya a ƙasashen mu na Afirka baki daya. Na gode Radio Faras International kuna magana da mai labu mai asan da karofi lafiyar jihar Nasarawa ku tashi lafiya. Mai magana mataimakin shugaban kungiyar muryar nasara na jihar Nasarawa Habibu maga jarafin zanen lafiyan bare bare. Game da yau rana yanku ba mu dama mu ba da ra'ayi akan abin da ke damun mu a gaskiya roƙon da zan yi shine ku Radio Faransa muna murna da ku da kuna bamu dama muna ba da ra'ayin mu. a gaskiya kun cancanci a yaba muku saboda haka muna mika muku godiya gaba ɗayan ku dukkan ma'aikata magana na kuma shine yan majalisu na Najeriya shawaran da zan ba su shine su kasance su yi amfani da daman da Allah ya ba su su yi aikin da talakawa sun kai su gun ba san zuciya ba dan matakan da suna ɗaukar nan mu 'yan najeriya da muka zaɓo su ba ma jin daɗin wannan abubuwa da suke yi saboda haka ni shawaran da zan ba su ne su ji tsoron allah dan idan ka yi abin da ranka na so yanzu a kowane rana kuma da zaga abin da ranka bai so dan mutuwa kamar kiran waya ne kana zo ne baka san za kira ka ba sai ga ji yanka kira to haka mutuwa take saboda haka su ji tsoron Allah su yi aikin da talakawa sun kausu wa shawaran kenan ku tashi lafiya mai magana mataimakin shugaban kungiyar muryar nasara na jihar Nasarawa Habibu magajin rafin zanon lafiyan bare bare ku tashi lafiya Radio Faransa International alaikum araya faya hausa mai magana abubakar baban rabi sarina sau dai zan bayyana ra'ayina ne yau dangane da kiki kakar da ke faruwa tsakanin mataimakin shugaban Najeriya profesor Yomi Banjo da kuma 'yan majalisun dokokin Najeriya. Ya kamata waɗannan mutane su haɗa kansu su yi wa al'umma ayyukan da ya kamata bai kamata su kama cece ku ce tsakaninsu ba. Mun zaɓe su ne domin su warware mana matsalolin da suka addabi ƙasar mu Najeriya amma sun kasan tsaya tsakanin su sai cece ku ce suke yi. Bai kamata akan wani na cewar wani lallai lallai su ba za su amince da Ibrahim Magu ba. ya kamata in sun tabbatar da cewar ibrahim magu mutum ne mai gaskiya da rikon amana to a tabbatar da iya matsayin shugaban hukumar efcc shi ma kuma yi mataimakin shugaban kasa idan ya san akwai wanda ya fi ibrahim magu wannan cancanta ya kamata ya mika sunansa saboda mu 'yan najeriya matsaloli ne suka addabe mu ita muka yi kokari muka zaɓe su domin su magance mana waɗannan matsalolin namu amma kullum ya kasance cewar suna cikin rigima tsakanin su bangaren zartarwa da 'yan majalisun dokokin najeriya wannan bai dace ba ya kamata su haɗa kansu kullum jama'a suna fama da tsadar rayuwa komai ya ninka kuɗinsa amma su ba wannan ne a gabansu ba su kawai su dai kawai su ga sun ɗebi kuɗi sun tara dukiya su da 'ya'yansu suna cikin ni'ima to saboda haka ya kamata su yi wa Allah su yi wa annabi ya kasance cewar sun haɗa kansu su duba halin da jama'a suke ciki a yi mana ayyukan da muke bukata najeriya na har yanzu allah yanzu talakawa suna cikin mawuyacin hali kullum kuka muke yi da magana abubakar babar rabi sarina ku tashi lafiya rediyo faransa Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Radio Faransa. Suna na yi Yunusa Tanko daga bane in baka karamar hukuma gwara a cikin jihar Niger. To a yau ra'ayina da zan bayyana tankar zan mika sako ne ga karamar hukuma Kamji musamman ga mai martaba sarkin Kamji. Hakikanin gaskiya sako na da zan mika shine a madadin talakawan kasa a wara da na jihar Kebbi muna mika sako ne akan ruwan baliyan da ke son ya haye mana dukiyan gonaki da muka noma to hakikanin gaskiya yana da kyau a ce sarki ya tashi tsaye ya taimaka mana musamman ma waɗanda ke kusa da dam din kamji a kai musu wannan sanarwar cewa gaskiya talakawa na kokawa akan wannan ruwa da muka gani sannan ga shinkafon mu dai za mu iya cewa dai da saura dai tuku yanzu suka zazzage amma ruwa ya fara hawan waɗannan gonaki shi ne talakawa ke kowancewa don Allah da annabi a taimaka mana wannan ruwa a ɗan buda mana koda kofa guda ne na dam domin wannan ruwan ya dan ciyaye mana zuwa wasu kwanuka amma in aka samu wannan matsala ga wanga lokaci to wallahi wallahi najeriya za ta shiga wani yanayi shine muke tunanin cewa don allah sarkin busa sarkin kanji idan yana jina ko kuma na gefe gare shi don allah taimaka mana kai mana wannan sako ga ku kanmu nan gare shi ya taimaka mana wannan ruwa a dan jaye shi na kwana biyu da fatan allah ya sa wannan sakon namu na talkawa ya kai kunnuwan waɗanda muka yi domin su ubangijin allah ya kawo mana sauƙin wannan abin da fatan za a tashi lafiya suna na yi musa tanko daga bani in baka a karamar hukuma gwara a cikin jihar Niger na gode malama a tashi lafiya. Suna na Ayuba Sarkin Haguri yau ina kiran ku da lafiya fadar na Riyar Najeriya. To yau Juma'a zan nuna farin ciki na da wani aikin da na gan gwamnan mu na jihar Nasara Alhaji Umar Tanko a masu da yake an gwamnan kawai. wato da wani babban kwalbati domin wa ruwa hanya wanda a baya a na cikin kauri ta matsayin hanyar ruwa amma yanzu alhamdulillah mai girma suna ya hudu ni ta kwalbati domin ruwa hanya kuma kusa da kwalbati akwai hanyar kwalta da ake zuwa yi a hakika al'ummar tudun kauri muna farin ciki kwarai da gaske da wannan aikin da mai girma gwamnan jihar Nasarawa ya yi mana kuma ana ci gaba da yi aiki yanzu haka ana wannan aiki muna fatan wannan aiki sai ba zai samu tsaiko ba sai an kammala shi da izinin Allah mun ya kwarai da gaske sashen Hausa sunana aiki Tafi ina kiran ku daga tudun kauri a lafiya fadar gwamnatin jihar Nasarawa tare da Najeriya tashi lafiya. Madalla mai sauraro kada da yakan sha'afa shirin ra'ayoyin ku masu sauraro kake saurare daga Radio France International RFA wanda a yau ya baka damar ba da shawara ko korafi ko ma tsokaci kan wani batu da ke cima tuwo a kwarya Yanzu kuma shirin zai ɗora da ra'ayin malami na gaba Sashen Hausa na Radio France International suna na Bala Yaro ma da jihar Nasara tarayyar Najeriya. Am ina son yi tsokaci dangane da umarni ko kuma shishigi da Majalisar Tarayyar Najeriya take ma bangaren zantarwa. Fadar gwamnati kenan dubo da yadda shugaba Muhammadu Buhari yana wajen neman magani yadda majalisa ta yi taka ta ce lalle sai mukaddashin shugaban kasa ya tuɗe ibrahim magu shugaban efcc kenan kuma in ba haka ba ba za su kara amincewa da wasu bukatoci na naɗesa ba to gaskiya tsakani da allah shi ya nuna mana a ƙasar nan najeriya ba mu da wani babban ƙalubale irin majalisa to ya kamata a ce 'yan majalisun najeriya su ji tsoron allah su gane cewa ci gaban ƙasarsu da al'umman ƙasarsu ya fi ci gaban aljihunsu wannan shi ya nuna mana zahiri cewa mutanen nan ba kasan nan bane a gabansu ba kuma wahalhalun da talakawan Najeriya suke ciki duk ba shi bane a gabansu to ya kamata a ce duk wani wanda yake ya kai shekara ashirin da a goma sha takwas a ƙasar nan ya kamata a ce ya yi karatun tanasu ya kakkaɗe katin zaɓensa ya ajiye idan Allah ya kai mu 2019 shekara ta dubu biyu da goma sha duk wani wanda muka ga cewa yana kawo muna matsaloli a ƙasar nan ya kasance bara gurbi ne tube shi mu kawo wanda zai ci da ƙasar mu da al'ummar mu Najeriya gaba na gode radio Shin Hausa Radio Faransa International na kwako daushe daga Najeriya ni ne gani Fulanin Doma. To wato ra'ayina zan ba da shi ne akan wato wani dokan da gwamnatin jihar Taraba dare Ishaku yake so wato ya naɗa mana na cewa wato zai kewaye mu gefe guda mu bar yawa kiyawa a sassan jihar Taraba da wasu sassan jihohin Najeriya wannan tasuniya ne kuma yana wasa da hankalinmu ne kuma yana ɓata lokacin sa ne ba za mu taɓa yadda da wannan ba da muka tashi muka samu kakani da iyaye suke yi a gaskiya ba za mu bar wannan ba ina tabbatar masa da cewa kuma mu kuma ba kazuna ne dabbobinmu ba za mu rika gewaya inda muke so a sassan jihar Taraba da ma jihohin Najeriya abinda muke so ya ba mu tsaro ne a bar kakkashe mu a jihar Taraba kuma sai ra'ayi na da biyu wato farkon fari nan jihar nasarawa inda muke wato muna da ardon da muke dogara da shi ardo lawan ya ɗauka mana wani doka wato dokan da ya ɗauka mana kuma shine wannan dokan wai shi ma wato matashin da ake same shi yaro karami da aka samu wanda bai wuce kimanin shekaru takwas ko tara yana tafiya da ɗimbin dukiya shanukin da suka kai ɗari wai za a gurfanar da shi a gaban kotu har ya kai ga wannan ma'abajarisa kuma bai kira mu ya tattauna da mu ba to ba za mu yadda da wannan dokan da ya naɗa mana ba muna nan muna biye da shi kuma za mu kalubalen sai shi ko a ina ne ma Ali Fulanin Doma suna sunana. Salamu alaikum Radio Faransa. Sunana dan Asaba mai fata da wuri a nan jihar Kebbi. Yau ina so in ba bada na dangane da takaddama da aka samu tsakanin fada shugaban kasa da kuma 'yan majalisunmu na Najeriya. To a gaskiya ina so yin amfani da wannan dama in yi kira da su ɗan majalisu da su sani cewa maganan da su ni cewa dole sai an cire ibrahim magu to gaskiya mu a namu ra'ayi mu 'yan najeriya magu dai an zaɓe shi ne domin shi ma talakawan najeriya aiki ba kuma an zaɓe shi ne don shi masu su ɗan majalisu aiki ba saboda haka mu al'ummar najeriya mun gamsu da wannan aiki da magu yake ma ƙasa domin kishin kasa da ci gaban najeriya kuma ina so in ja hankalin su sani cewa duk wani dan majalisa wanda bai goyon bayan magu a matsayin wannan mukami to mu mun ɗauke shi ba mai kishin ƙasa ba mun ɗauke shi azzalumi wanda bai son ya ga Najeriya ta ci gaba sai dai aljihunsa. Ya wuri gefe Malam Ango malamin makaranta ina son in yi tsokaci dangane da daraktan mu na ma'aikatar ilimi Malam Shehu Sadiq game da aikin shi da ya kai na kulawa da ayyukan malamai firamare a karamar hukumar Yawuri. sabanin wanda suka gabata ba su yi irin shi ba idan ana samun ire-iren su musulmi zai bunƙasa ubangiji Allah ya taya shi ruku ina muku fatan alheri ku tashi malam ango malamin makaranta ya wuce To, asalamu alaikum sashen Hausa Rediyo Faransa mai albarka. Da farko sunana Mandar mai markaɗe anguwa ɗan markeji biyar lokal Jamus. Yau zan tofa albarkacin bakina dangane da kalaman da shugaban hukumar EFCC ya yi wato Ibrahim Magun dangane da cewa ya kamata a gina kurkuku a dajin Sambisa don kai waɗanda suka yi saki kudin gwamnati. To ya kamata gwamnati ta duba wannan magana da idan rahama a kalaman shi Magun. Ya kamata gaskiyar lamari duk wani tanaji da za a yi ma gwamnati masu karya tattalin arziki to ya kamata a yi masu wannan ni shi ne ra'ayina na gode rediyo faransa suna na manar mai markaɗe daga nan anguwa dan marki jibiyar lokar jannan assalamu alaikum radio faransa ina so in ba da ra'ayina ga 'yan majalisa na najeriya da suke neman su bijire ma gwamnati don girman allah muna fatan su tsaya su yi aikin da agabansu, ba su ta da jojin wuya a kan abin da bai dame su ba saboda Allah muna neman zaman lafiya a ƙasa ba muna neman tashin hankali ba ne su tsaya su da gwamnati biyayya kuma su yi unkwani su yi aiki da abin da ya kai su na doka ba su shiga abin da ba hurumin su ba na gode rediyon faransa sai jima. madalla da haka kuma shirin ya kawo ƙarshe a madadin wanda ya sarrafa mana sauti Ibrahim Tukur Kefi. Na Azima Bashir Aminu ke cewa mu haɗu a wani shirin na gaba.